shiga ɗakinmu da muke kwana ya cire min kayana shi ma ya cire kayan shi shi ne yake samun gaban shi a gabana idan ina kuka ina cewa da zafi sai ya kwalle idan na yi kuru zan tashi sai ya kwalla min mari ya ce in koma in kwanta shi ne nan sai washe garin ranar sai ya ƙara zuwa ɗaki ina ranar na kwanta ɗakin antumu sai ya zo ya zo ya ce in tashi in je in yi fitsari da ya ce in tashi in je in yi fitsari sai na tashi na je na yi har na kai kofar ɗakin antum mu zan shiga ɗakin antum sai ya ce sai ya ce mun zo in je ɗakin mu in canza kaya da ya ce mun zo in je ɗakin mu in canza kaya sai na ce mai to sai da na shiga ɗakin mu har na fara canza na fara cire kaya sai daman yana tsaye wajen windon sai ya shigo ɗakin sai ya ture ni kan gadon da muke kwana da sai ya sai ya cire min siket shi ma cire wandon shi shi ne yake samun gaban shi a gabana shi ne nan inda ina kuka ina cewa da zafi sai ya kwalla min mari shi ne nan da safe na je na ce mama na mama gidan Allah ki aiko gidan mu ki ce zai ya kama jaje an musa rasuwa sai ta ce to sai da ta min to sai wajen karfe takwas ta aiko ta ce mm, wai in ji maman gaji ta ce wai zaraka ta jaji an musa rasuwa sai babanmu ya ce to sai na yanka. na na wanka ne wanki tukun na zance je sai da na wanka ne wanki na je wajen misalin karfe goma sai ta ce sai ce sai ta ce me ke faruwa sai nake faɗa mata sai ta ce to sai ta ce ta ɗauka hijabinta ta ce mu je da ta ce mu je sai muka je gidan kakana ta faɗa mata duk abin da ke faruwa sai mama ta ce in tsaya in kwana idan ya neme ni sai a faɗa mishi da abin da ke faruwa sai ta ce sai na ce mata to sai yadda ne kwana biyu a gidan sai ya aiko ya ce ya aiko ƙanwana ya ce wai ne wai bilki an ce za ta kwa za ta je ta yi daga koyo za ta je ta dawo ya aka ta je ta kwana sai kakana ta ce don allah a ya haƙuri ba ta da lafiya ne za ta rako ni amma in ta samu lafiya sai a shegari ya ƙara aikowa ya ƙara cewa mulki an ce za ta je ce za ta je ta yi rako yau za su je su dawo amma ta yi kwana biyu shi ne na mukaka na ta ce don Allah ya yi haƙuri ta ce don Allah ya yi haƙuri sai ta sa kishiyan ta taraka ni da ta sa kishiyan ta taraka ni sai wa shekaru rana ya ce mu me yasa kika je kika kwana sai na ce a hawan jinin maman gajen ya tashi ce sai ya ce mai shi kenan ina son hawan jini shi hawan jini shi ya tashi sai na ce mai a'a shi ne ce to sa abin da za a yi sai na ce mai a'a yanzu zan ce zan aike ki wurin kawun ki magaji ki kira min shi zan sa mana ta cikin gida kwado in sa mana windo sakata ke kuma ki je idan kika tashi sai ki shiga ta kofan baya sai na ce mai to na ce mai to sai na je na faɗa ma uwar gidan shi sai da na je na faɗa mata sai ta ce mun sai ta ce mun to barin taɓa wundin idan na ji shi a kulle zan ce to ki ki san inda dare ya miki sai na ce mata to sai da ta taɓa wundin ta ji shi a kulle ta ce to bilki ki san inda dare ya miki shine na gudu na je na faɗa min mama na duk abin da yake faruwa. Hadiza, abubakar, yarinya ne. Ta zo wurina da safe misalin karfe shida da su makarantar asuba sai ta leƙo gidanmu ta kira ni ni take ce min in na ce mata lafiya me ya kawo ki jiya ba na aika miki da kuɗin da za ki sai kullu ba ta ce ya eh, in dai zo sai na ɗauko hijabi na leƙo waje sai take ce min dan Allah mama an jima ki aika gidanmu ki ce maman gaji ta ce in zo in raka ta jaja za masa rasuwa wanda ke raka ta ba ta bai da lafiya ya na ce mata lafiya ta ce ita dai in ce haka idan ta so za ta gaya min ko miye babanta ke mata ya na ce mata to da rana ta yi sai na aika yarinyar gidan na ce ki je gidan su bilkisu in kin ga babanta kuka gaisa ki ce maman gaji ta ce bilkisu ta zo za ta raka ta jaja me raka ta bai da lafiya sai baban ya ce ta zo ta ce an jima za ta zo in te wanka te wanki da ta zo sai da rana ta yi misalin karfe goma sai ga ta tazo ya nike ya ta shiga ɗaki na ce mata kin karya ta ce a sai na ba ta koko ta sha sai ta shigo ce uwa ɗaka ba ma ta gama shan kokon ba ya na ce mata lafiya sai ta hau kuka na ce me ya faru ya take ce min babanmu ne mamu idan dare ya yi sai ya shigo mu sai ya ce mini in tuɓa kayana shi ma sai ya tuɓa kayan shi sai ya rika samun gaban shi a gabana. eh na ce to ke kaɗai kike kwana a ɗakin ita ce mini ai yaran yanzu sun daina kwana a ɗakin ɗakin mamansu suke kwana eh na ce me yasa da ya miki biki ihu ba ita ce idan za ta ihu sai ya tsinka mata mari ya kwantar da ita ya ce in ta tashi sai ya yi mata dukan tsiya daga wannan ya wuce sai ya ƙara kiran sai ya ƙara ƙara dawowa ɗakin ya kara cire kayan shi ya ce ta cire ta ƙi cirewa ya tuɓe mata ya wurga ta akan katifa ya ƙara yi mata abin da ya mata wancan Shi shine ta zo take gaya min gashi gashi abin da yake yi mata sai na tasa ta sai na ce mata to mu je gurin mama na ne mata bayanin abin da ke faruwa sai muka je gida na gaggaya mata abin da ke faruwa ita mama na ma ba ta da lafiya sai ta ce ita kuma bilkisu sai na ce mata to yanzu ya za ita ce ita fa ba za ta koma gidansu ba abin da yake mata kenan eh ta kwayi kwanan ta biyu a nan gida sai ya aiko yaron shi wai bilkisu ya aka yi daga rako ta je ta kwana har biyu eh mamu ta ce ba ta da lafiya ne amma tana jin sauki za ta rakuta washe gari ma ya kara aikowa sai mamu ta ce ita ba ta da lafiya ne amma za ta sa a rakota sai ta haɗa ta da kishin ta ce ta je ta raka ta ta ba shi haƙuri kuma abin da ya sa aka ce ta raka ta ɗin saboda aikawa aka yi aka ce ta zo ba wai da kanta ta zo ba. to aka ce mata in ya ƙara yin mata abin da ya mata sai za ta iya ta gudu tunda dai ba aikawa aka yi ba sai ta ce to da ta koma washe gari da safe sai ya kira ta yake ce mata me yasa daga rako ta je ta kwana eh ta ce ai ciwon maman Gajen ne ya tashi eh hawan jinin ta ne ya tashi eh ya ce mata to shi tana so na hawan jinin ya tashi ke ne ta ce mishi a'a eh ce to zai zo tsakar gida zai ce zai aike ta wurin baban kawunta magaji ta je ta kira shi dama yana da ɗaki a zaure akwai kofa ta cikin gida akwai ta zaure sai ya sa mu na cikin gidan kwaɗo ya sa sakata a windo ya ce idan ta tashi tafiya ta shiga cikin wannan ɗakin zauren kar ta sa sikil kar ta sa wando zai zo ya same ta ba kiran kawun nata za ta yi ba sai gari ta zo min da gudu jikinta sai rawa yake yi na ce mata lafiya ko in zo in raka ta gurin in na ta kallon kura na ce me ya faru ta ki tsayawa ta gaya na ce in baki tsaya ba zan mare ki na tsaki gaya mu abin da ya faru sai ta ce mama kin ji kin ji abin da baba ya ce min wai idan zai aike ni in kira kawuna magaji in na tashi tafiya ba zuwa gidan shi zan yi ba ya buɗe ɗaki kofa ta zaure wai ta shiga ciki zai zo ya same ta shine ta gudu ta zo take gaya mu sunana isiyaka dahiru samarin zaria a ne mijin mahaifiyan balkiso. wanda ubanta ya mata fyaɗe daga samaru muna bibiyar wannan kes ɗin tun daga ran da aka fara magana a hannun 'yan sanda na dpo samaru mun bibiyi kes din nan a shi mai laifi har an kai gaban da ya faɗi lalle ya amsa laifinsa ya yi wannan kuskure ne a gaban dpo a gaban jama'a a ofishin dpo daga nan dpo ya ce ba zai iya kashe wannan kes a nan ba zai tura mu helkwata to a daga jiya kenan zuwa yau yau aka ɗauko mu zuwa kaduna nan ta cid mun taso daga can da komai namu ainihin abubuwan test din da aka yi da sakamakon duk da abin da ya faɗa mun zo da shi sai da muka fito police station mun zo daidai not gate sai ga mai anguwa ya shigo da wani certificate yana ba ɗan sanda cewa gashi mai wanda suspect din ana zargin wai yana da taɓin hankali muka shigo tare da shi muka zo har kaduna muna zuwa kaduna muna zuwa kawo sai ya fara cizon riga shi suspect din daga nan suka ce mashi ciwon ya tashi bai ƙara motsawa ba sai da muka shiga state cid kawai sai muka ga ana ɗauko igiya za a ɗaure shi ya kama cizon ƙasa yana haure-haure sai 'yan sandan suka ce mana to tun da har bai da lafiya a yanzu da cid ba za su karbe shi ba yanzu sai dai a koma da shi gida domin a ƙara duba lafiyar shi sannan a zo a ci gaba da kes muka ce mu ba mu yadda ba sai mahaifiyan yarinyar ta kama ihu a nan wurin 'yan sanda suka taru suna menene menene muka ce masu kunji kunji kunji abin da ya kawo mu akan kes ne na refin ga uban yarinyar, ga yarinyar ga kuma ainihin mahaifiyan yarinyar. don haka mun zo suna maganar cewa za a koma mu kuma mu abinda aka gaya mana cewa za mu je gaban ac ne domin a binciki yadda maganar take da muna so a ba yarinya haƙƙinta a kare mata mutuncinta akan yadda ya ci mata mutunci to akwai wata mata ana ce mata mrs magaji to ban san kan aikin da take ba ita take bibiyar mu har zuwa nan sai gashi kuma ta zo tun daga samaru take bibiyan kes din nan yau kwana biyar kenan amma karke dai kafin ma a zo wannan ta ce mana wannan kes tana so a yi sitilin ɗin shi a can samaru za ta zo a biya diyan wannan yarinya a bata abin da ya dace mu ma da muke da wani wannan bi kadin wannan abin mu ma a mana wani abu muke mata gaskiya mu ba za mu amince da wannan abu da kike nufin cewa za a zo a biya wannan yarinya diya ko da wai muna son miliyan ɗaya ne za a bamu mu ce mata mu ba shi muke bukata ba wanda ya zo ya yi rafin ɗinta an ɗauka hoto an duba ya mata kuma ya faɗi da haka mu abin da muke so a hukunta shi to mun zo ta CID din ba abinda aka tambaye mu mu ba a yi mashi komai ba an ce bai da lafiya za a je a yi mashi medical check to mu mun ce tun mu ne complainer mun ce mu muna bukatar a ba mu dama mu mu faɗi asibitin da muke so saboda a nan garin Kaduna akwai sakatiri sun ce su ba su amince ba su Ba za su na magoya bayan eh, suspect din suke so su a bada da haka za a mai da mu asibitin shika samaru na ce musu mu ba mu amince ba to shine mu kuma muka ga cewa wannan al'amarin waccan mata ba tana bin kadin eh, kare haƙƙin ɗan adam ba ne shine muka ga wannan ƙungiya rigar yanci muna neman ta eh, bi mana kadin wannan magana domin a nema ma yarinyar nan mutuncinta da aka keta sannan shine laifi a hukunta shi muna roƙon wannan ƙungiya don Allah don annabi yanda muka santa tana aikinta Allah ya ba su nasara akan wannan kes. To masu bibiyan mu wannan baiwa Allah da kuke gani mazauniya riga cikin ne sunanta Jamila Musa. Ifla'in da ya faru da ita shine eh, an yi ruwan sama gidan kusa ga gidansu akwai transformer. Sai mijinta ya fito kawai sai shoki ya ta hanyar sarar shi daga baya kuma kamar ta shiga cikin kuncin rayuwa da kuma abubuwan da ba daɗi. To mun haɗa muka rahoto akan wannan. Allah shi ne mahalicci wanda ya halicci kowa ya halicci dukan komai. Sau da dama akwai abubuwan da ya halitta na jin daɗi da walwala a cikin rayuwa. Kuma Allah ba dan baya son mu ba akwai hanyoyin da yake jarabtar ɗan adam. Kuma kowane ɗan adam ɗin da jarabtar da Allah yake masa. Wata baiwar Allah mai suna Jamila Musa mazauniya riga cikin Kaduna. Allah ya jarabce ta da ita da 'ya'yanta na wutar lantarki ta ja mai gidanta a inda sadaniyar wannan wutar lantarkin mijinta ya rasa ran shi to kowane hali take ciki da kuma ɗaukin da take so a kawo mata malama Jamila ta muna bayani da kuma yadda abin ya faru da mijinta mijina wutan nufa ya kashe shi a rigacikon shekaran da aka yi ruwan sama transformer ya kama da wuta da ya kama da wuta muna bacci sai muka taso muka ga wuta mun ɗauka a cikin gidanmu ne ashe transforma ne shi ne nan sai ya fito zai kashe wutan gidanmu yana fitowa mu ba san wutan transforma babban waya ya sauka a kan wayan wutan gidanmu ba sai ya zo cire kashe wutan gidan a nan sai kawai ya wutan ya ja shi sai ya mutu da wutan ya kai muka fito yana kokuwan buɗe kofa ni ina kokuwan buɗewa sai ya tara kofan haka saboda ina da firgici sai ya ce kar ki fita sai na ce ɗakin 'ya'yana ya kama da wuta sai ya ce ba ɗakin yaran ki bane transformer ne sai muka fito haka ni ina tsaye a korido shi ma yana tsaye sai muka ji koridon na spark sai ya zo haka sai ya ce kai bari in kashe wutan gidan nan kar gidan ya kama da wuta sai ya zo zai kashen yana kici kicin kashewan kawai su yi wani kara yanke jiki ya faɗi na zo haka zan kama shi ya'ya na ɗakin su sai suka ballo kofa suka fito suka kama ni da na kama shi ni ma da dukan mu mun mutu suna ja ni suna momi kar ki je ina ku banni baban ku ya mutu kafin ya faɗi haka idan shi ya kama da wuta na zo haka muka kama shi duka da ya'ya na har da dan shekara uku da dan shekara biyar mu muka kama shi muka ja shi muka kai shi ɗakin nasu ana nan ana nan yar ƙanƙanuwar yarinya ne ta dinga danna mai mai kirji muna iya ina mijina ya mutu jama'a ku taimake mu ba wanda ya shigo ƙauyen na bai mutu ba ina ku kira min waya a kira min gidanmu a kira min gidanmu ba wanda muka iya kira a nan dai daga ni sai ƴaƴa na wannan abu ya faru da faɗin shi da mutuwar shi bai minti biyar ba ya mutu muka zo aka mai ihu aka shigo gidan da aka shigo sai ina kar ku shigo gidan akwai shokin akwai shokin sannan wani sai dubara sai ya daga wayan wuta sai ya shigo da ya shigo sai ya ce matan oga menene sai na ce Musa ya mutu ku duba min kamar Musa ya mutu idon shi naga ya kama da wuta sai ya ce bai mutu ba yana ganin yadda halin da muke ciki sai ya fita da gudu shi ma yana kuka sai ya je ya kira yan uwan shi da ya kira yan uwan shi sai suka zo sai aka kai shi asibiti kafin a je asibiti ma ya cika muna zuwa asibiti aka taɓe shi aka ce ai ya rasu muna ta ihu aka dawo gida sai baba ne ya kira ya ce kan mu kwana a gidan dan gidan riski ne kar a ƙara dawo da wutan gidan ya ci gaba da shokin muka koma aka tafi gidan mu a can aka yi zana idan shi washe gari nefan suka zo su sun tabbatar wutan su ne ya kashe mu miji tun da shugaban nefan ya zo ya ce a kira ni a yi magana da ni na ce ni ba zan iya magana ba nan dai yan anguwa duk suka ba da bayanai a kowanda ya suma a layin a kowanda ta fasa goshinta duk anguwan an shaida ba wutan matsalan gidanmu ba ne matsalan wutan nefa ne ya kashe shi amma ba wani matakin da aka ɗauka ba wani abin da aka iya mana ga wahala muna ciki da 'ya'ya makarantar 'ya'ya ne suna tungani gurin makarantar in za su tafi sai sun tsallake ruwa in za su da sai sun tsallake ruwa a kafa suke zuwa a kafa suke dawowa ka ɗauka musu da ne mashin a haka dai yan uwa su dan taimake wani in yi da kaina suka zo a ibtila'ir daukan mashin din nan mai mashin din ya fada da su a rafin sai kawai sai na yanke daukan mai mashin din sai su tafi da kafa yayi daga nan zuwa kawo makarantar da yake na marayu ne in za su tafi a kafa su da a kafa yaran kullum a galabaita suke sakamakon ban da yanda zan yi ma in dauka yanzu mashin din a haka dai muke rayuwa muna ma ne yanzu barazanar da nake fuskanta kawai kayan mu kayan ma duru ruwa ya ɓata su wasu kayan mun fita da su kawai in mun ga ruwa zan bar gidan ne ni da na ce ma na hakura da gidan kawai iyaye na suka ce in yi hakuri ni yanzu ina kiran masu taimakon gaggawa su taimake mu su tausaya mana halin da muke ciki ni ko gidan ne a tausaya a canza mun ko in bar gidan ko in bar anguwan a tausaya mun da 'ya'ya na abin da zamu ci ba mu da shi rayuwar da muke ciki muna cikin wani tashin hankali sakamakon ban da miji ban da uban da ke taimako na duk in ina da tsuwa ba zan zauna a wannan gidan ba to ba ni da wanda zai taimake sai Allah kawai kullum dai kiran mu ga hukumomin da irin waɗannan matsalolin suka shafa su yi ƙoƙari su kai ɗauki da kuma agajin gaugawa domin rage raɗaɗi ga waɗanda irin waɗannan iftila'in yake faɗa muwa. to masu bibe mu kun dai da wannan baiwa mai suna da Mila Musa ta yi bayani to fatan mu kullum dai hukumomi waɗanda irin waɗannan abubuwan ya shafa su kula da irin wannan abubuwan don saboda idan wannan abun ya shafi mutum ba sai irin yanayin da zai kai ba to mu dawo kan business dan Allah al'umma dai kullum muna ƙara roƙonku ɗan tallan nan da kuke bamu da dan MC nan da kuke ba mu, da sauran bukukuwa idan kuka shiga cikin bidiyo ɗinmu kuna ganin yanayin tallar da muke ku taimaka ku bamu idan kuka bamu shi zai ƙara bamu ƙarfin gwiwa mu kawo muku abubuwan ma da ba ku yi tsammani ba muna godiya ce da kuke bibiyan mu wannan bai Allah da kuke gani wata bai Allah ce wadda wasu bayan Allah so ya ganta a nan garin Kaduna nan Mando tana ta bi hanya ta rasa inda za ta je wasu suka lura da cewa kamar tana cikin wata damuwa ce kuma irin abin da yake cewa idan kuna cikin al'umma ku sanya ido sosai su suka sa ido wannan idan aka bar ta wuce za ta shiga wani yanayi kuna dai ganin ta yadda take bata ma san da take ba an yi an yi an yi ta magana ta ki magana to mun haɗa muku rahoto akan wannan bayan Allah sau da dama a cikin al'umma za a ga mutum yana cikin wani tunani ko ko ya faɗa wani yanayi ko a gan shi ba a san inda zai je ba abubuwa da dama sukan kawo irin wannan abu ko rashin lafiya ko tunani ko dai aka san haka wasu al'umma mazauna nan kaduna da ke nan mando suka yi kicibis da wata baiwa allah a galabaice a inda ma ta kasa magana tana tafiya ba a san inda za ta je ba suka yi kokari suka tarota suka zaunar da ita a inda aka nemi ta bayanin daga inda take ko ko me yake damunta ta kasa magana Hassan Ahmed mai da la'ilu Shagamu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ga wannan baiwar Allah da take cikin wani yanayi ya muna bayanin ta da suka samu wannan baiwar Allah. Muna zaune bakin titi sama mu ganta Age of the Road Express ɗin nan tana tafiya kamar za ta kawo a hankali tana tafiya da ijabi ba takalmi ita kadai tana tafiya to akwai wani shugaban mu nan shaman ɗin ya ce Allah ina zaune da ni da shi da wani immigration officer din mafti kawai sai ce suka ce ah, wannan bawa allah ku kamar ba lafiya kuma rashin lafiyar nan ba mu babba ce da haka yi wani abu a kai mun ce to mu jihadi sai muka tashi mu biyu da wannan immigration din sai muka tunga tafiya hankali muka samu ta na tsaye da ita na ce bai Allah ina za ki shiru menene ke faruwa shiru sai na ruko ta ina jiyo ta sai ta biyo ni muka to a hankali a hankali muka zo daidai wajen da muke da butik na shigar da ita gefe na zaunar da a kujera na gajiya shiru ya sunan ki shiru me ya faru shiru the next thing kawai ta mun haka abinci abinci ba ta iya magana me ta Allah ya mai yasa aka so abinci aka bata ta ci muka ta kokari dai muka ta kokari akan ta magana babu sai muka kira wata bawa Allah mai sai da abinci nan ma wajen ta muke tunda muna taimaka juna muka ce kin ji kin ji ci a kawo ta kai kokari dai ta kasa ta ce to bari in je in mata wanka cikin yadda Allah ya saka mata lalle ta je ta mata wanka ta nuka ta muka ƙara so mata abinci ta ci ta kwanta a hakan ma shiru muka tare ita kan magariba muka yi muka yi ta bada suna ko ta faɗa mana last day da ta faɗa min kafin ma mata wanka ta ce kakanni na mutanen Kano wani unguwa kike a ya sunan ki momi a ciki ciki shi kenan. so bayan wannan sai Allah ka mana wani almajiri malam kamis ya ce bari jaraba ko rubiya ne ya try ya try ya try ni da babu wani babu wani attempt na kaman cewa ko iska ne ma it's too risk mace ta kwana ita kadai a waje malama fatima sadiq tana cikin wadda ta taimaka har ta kula da wannan bayo Allah ta mata wanka har ta bata abinci kowane yanayi ta same ta ni dai ina zaune a restaurant dina sai makota na suka shigo suka sai abinci da farko suka ce za su taimaka ma wata mara lafiya ne sai na zuba mishi ya je ya kai da ya kai sai na ya ce ana ta mata magana fa bata cooperative ana ta yi ana ta yi don Allah in zo tun da ni mace ce in zo mata magana ko Allah zai sa za ta iya furta wani abu na zo na same ta Na yi mata magana ne mata magana ta ƙi magana kuma tana iya cin abinci da kanta sai da ta ci tuwanta malmala biyu ta sha ruwanta da ɗaya amma magana ba ta iya yi tafiya ma ba ta iya yi da kyau jikinta ba ta da ƙarfi haka ga ta nan ne dai sai da na riƙe ta to da naga yanayin da take ciki sai muka ƙara sawa aka siyo shayi aka haɗa mata shayi ta sha na dinga ba ta ta sha da ta gama sai na ce kai yariya na ina ganin idan aka mata wanka nan ne za a ɗan gane ko tana da lafiya ko ba ta da lafiya na ɗora ruwa ya zafi na kai ta ban ɗaki na mata wanka na dawo da ita na shirya ta har malami an kawo ya mata addu'a an yi addu'a an yi addu'a ba ce magana ba da an je tambaye ta ya sunanta sai ta ce sunanta momi ke yar ina ce ta ce kakanninta yan kano shi ma a hankali maganan ba fita yake sosai ba ta kuma na ji kamar ta ambaci ko har ina ne ni na mance dai gaskiya to tun daga nan gaskiya bata ƙara magana ba amma yanzu da zaka ce ta yi abu zaka ga ta dan iya yi ko da nake mata wanka cuɗa nan cutacen za ta yi cutacen cire takalmi haka dai duk ta iya wannan da na zubo abinci ma da kanta ta ci da hannunta irin wannan taimako dai yana da kyau idan ka ga dan uwanka zai shiga wani yanayi wanda bai dace ba ka taro shi domin ka ceci rayuwar shi Allah ya sa a ci karo da yan uwan wannan baiwa Allah amin Anas Garba to al'umma da dai wanda ya santa na san zai iya gane ta kila zai faɗa mana dalilan abin da ya same ta har muka je haɗa wannan rahoton muka gama mu rasa abin da yake damu ta kuma ta kasa magana to kullum dai abin da muke kira al'umma dai muna ƙara roƙon ku muna yin video coverage muna zuwa ɗawan aure muna zuwa taruka muna yin tallace tallace muna yin MC idan kuka tuntube mu insha Allah za mu kuma abin da ku yi tsammani ba idan kuka ba mu ayyukan nan dan abin da kuka ba mu shine zai ƙara ba mu ƙarfin mu kawo muku waɗannan ayyuka muna godiya da kuke bibiyan mu sai mun ji daga gare ku To masu bibiyan mu akan ci gaba da labarin nan kashi na biyu na wannan yariya mai suna Aisha wanda ta samu jarabta aure wanda ta auri wani bawan Allah ya kai ta ƙasar kudu daga nan kuma kawai ya fara galla gallaza mata ƙila saboda ya samu abin da yake so daga gare ta. To ta ɗauko labari tiriyan tiriyan abin ban tausayi wannan yarinya sai muka sa kashi na farko. Yanzu za mu saka muku kashi na biyu ko in ce karshen rahoton akan abin da ya faru da wannan yarinya. sai dai sai ya rike hannuna sai na fizge bayan ya rike hannuna na fizge yake cewa ba zan tafi ba nake ci mai sai na tafi ya ce ba zan tafi ba sai na tafi to ce na ya ɓaci sai mutane na suka tashi sai muka fara kokowa da shi to har suka zo mutanen suka lafa bayan mutane sun lafa an sami sanyi da sauransu har zuwa bayan mangaraba. to sai nake ganin to tun da ya riga ya tafi masallaci ni kuma ban da ba a wuri tsakanin ni da shi na riga na yi sallah ai to ganin ne zan kawai sai na shirya sai na ficewa ta sun ci ganin ne zan na fito babu waya a hannuna babu kuɗi a hannuna da kan yi sai naira ɗari biyar ɗin da matan nan ta bani na fito mutum haka na dinga tafiya nan shi ban san hanya ba tunda ban taba zuwa ba sai lokacin da aka kai ni gaba na fito na dinga tafiya na dinga tafiya na dinga tafiya sai da na wuni a hanya na kwana a hanya ni na kuma wuni a hanya guraren sallan asibayi na washe garin da na kwana a hanya na haɗu da wanda na mashin sai yake min yare yake cewa ina zuwa da sauransu sun yi banza da shi haka na tafi na ci da tafiya sai ke cewa madam please zo ki hau mu tafi sai nake ganin to tunda ina neman taimako zan iya hau bayan mashin din shi har ya rage hanya tunda da asuba ne da duya a lokacin suna bayan mashin din shi muka yi tafiya mai tsawo tsakanin ni da shi to bayan mun ga wasu jami'an tsaro akan hanya sai suka tare mu akan ina za mu da asuba da sauransu to akwai bahaushe a cikinsu musulmi sai ke cewa daga ganin ki dai an san ki musulma ce amma dan Allah ina za ki sai nake ce mai Kaduna zan je yace nan daga ina kike sai nake mai gajeren bayani akan mijina ne ya sake ni ina so zan tafi gida ya ce yanzu in ban da wani bawan allah da ya taimake ki ya zaki na ce kawai zan ci gaba da tafiya ne har allah ya haɗa da wanda zai taimake ni har na zo gida shi ne ya ce min yanzu babu motan da za ta kawo ni kaduna amma in ba zan damu ba in yi haƙuri ya kai ni wani gida har zuwa lokacin da aka samu mota sai ya kira matan a waya a sana mota na tawon sai na ce mai to shi kenan muka je gidan matan ita ma kirista ne mata na je gidanta bayan na je gidanta na yi wanka na lima shiri na da sauransu sai hannu a ni sallah shi ne take tambaye shi ba mu musulma ce sai take ce mu eh. to da aka samu mota guraren la'asa ya ce to ya kira tawa waya ya ce to zo in tafi gida sai cin ce shi ke shikenan na mawa kestin din godiya shi ma mai godiya sosai muka yi mota muka kato bayan ma yi mota mun to masu mota da yake za su sauka abuja su ba da kaya sai suka sauke na abuja sai suka ce sai in karasa gida sai nake cin musu ban da kuɗin motar da zan karasa to irin 'yan shaye-shayen nan ne da sauransu ɗaya ya fara taso min sai na ja baya sai na yale su sai na zauna a abuja har guraren tun daga gurin safe tun da kwana muka a hanya har guraren sallar la'asar ina zaune a abuja shirin sai na haɗu da wata baiwa allah sai ta taimake ni tana sai da abinci take cewa tun safe ta gani a guraren nan har yanzu ban tashi ba ina zan je sai nake mata bayanin gida nake son na je take tambaya na daga ina nake na mata gajeren bayani na aure ne miji ya sake ni ina so in je gida kuma ban da kuɗin mota a suka sauke ni sai take cewa to in zo mu je gidanta ne sallah na ci abinci na dan huta kafin gobe ta safe ta sai nake ce mata hankali na yi gida gida na ke so na tafi ba na so na ƙara kwana a wani gani saboda zai yiwu an kira waya ba na can kuma nan ban ƙarasa ba sai ta ce na kwantar da hankali na ba za ta cutar da ni ba za ta taimake ni ne har na zo gida sun nake ce mata to shi kenan na gode na kwana a gidanta ko da yake tana aikin abinci sai in tashi tun da asuba in dinga taya ta aikin abinci da sauransu har muka jawo lokaci na kusan kwana takwas a gidanta bayan kwana takwas a gidanta saboda taya ta aikin abincin nan da nake yi sai ta cire dubu ɗaya ta bani ta ce na ajiye har tara kusan dubu takwas ne tana kwana na takwas a gidanta da na tara wannan kuɗin sai ta ce to kin ga kuɗin nan ya ishe ki ki kuɗin mota ki kararsa gida tun da yanzu ba kowanne bane zai ɗauke ka ya ce zai taimake ka kawai kwatsan rana ɗa sun yi ce mata ka shi na gode Allah ya saka da kai ta sa ni a mota na hayo na taro gida. To shi daga daga lokacin bai kira waya na ba sai dai ya kira wayan mahaifina kafin a ɗauki wayan shi maryam ce kuma take ɗagawa ƙanata shi yana neman ta ne lokacin da ya gona aka yi sulhu da sauransu ya ce ya mai da igiya aure na sai ake ci mai to ya ake ciki sai ya banna a nan in ya tafi za a yi waya da sauransu sai aka ci mai ya yi waya kamata ya tsaya a yi magana a gana. ina tafiya na samun tafi sai ke ce musu a ado za a yi waya to tun daga lokacin ya kira ni daga baya su uku kanwata na yake kira mafi yawan lokaci ni ina barci ya kira kanwata in ya kira ta suka yi magana ya ta tashi ta bani waya to daga baya da ya daina kira sai nake kiran shi sai nake ce mai auren shi na kaina ba na so na shiga abin nan irin fashin ubangiji da auren shi a kaina zai yiwuwa a aike ni ko kuma ma ba sa nan za su fita na abu ne irin dai ina neman sulhu ko da bai maida ni daki na ba dai mu samu mu rabu da shi lafiya tsakanin da shi sai ke irin maganganu haka yana buɗe baki yana maganganu abin da ya riga ya wuce a baya shi yake ƙoƙarin dawo da shi baya har yana cewa da ban ɗauwayen na sa sunan shi da namban shi fure ba ai dai hakan ba zai faru ba sun yi buɗe baki sun yi ce to ba ka bane kaza da zaka ce da ban sa ba sai da irin gatse ɗinnan sai yake kiran sunan mahaifina irin da ƙasƙanci yana zagin shi da irin talaka ne shi waye je waye dawo to tun da kanin sun na ji auren mutumin gabaki ɗaya ya sire min bana buƙatar kunnawa cikin cikin gidan shi kullum al'umma abu da muke so wallahi kullum a rika jin tsoron Allah ba wai dan ka taimaka mutum kuma dan kana ganin ba wanda zai iya kwatar mutum haƙƙi ka zo ka rika gallaza mashi wannan abun da me ya kama yarinya karama ta zo an baka ita a wuraren ƙarshe ta cutar da ita yanzu bata ma san halin da take ci yanzu ta ce tana magunin ta kama mu'amala da wasu al'umma kuma tana da auren ka in zaka sake ta ka sake ta in zaka koma da ita ka koma da ita Allah ya ƙara tsare mu da tsarewar shi to jama'a masu bibiyan mu wannan yarinya da take kaiwa tana dawowa matashiya ce wadda bata wuce shekara ashirin ba ko shekara sha dai ko ɗan ashirin da wani abu sunanta aisha mazauniya wata anguwa ce ta abuja road da ke nan cikin garin kaduna wani itila'i ne ya faru da ita wani wanda za a iya cewa irin abubuwan da ake babu kyau ya aure ta ita ce tsakanin ta shida ko ta bakwai yadda yake sai ya zo gidan mutane yadda kuke ganin ta karamar yarinya sai ya ce yana son ya auri yarinya irin baya son komai na gidan baya son a mata kayan ɗaki shi zai mata to daga kin je gidan shi daga kin ɗauki watanni sai ba zai baki abincin ba zai ciyar da ke ba daga ƙarshe sai ya gallaza miki sai ya sake ki ko ya kore ki in kuma inda ki ta kusa karewa sai ya ciya mai da ke kuma ba zai kula da ke ba ya ta wahalar da ke to wannan yarinya ne mai suna Aisha kamar da kuke ganin ta tana ta aikace aikace a gida da ganin su suna cikin wani yanayi ku duba yanayin yadda gidansu yake to mun zanta da ita ta ba mu labarin yadda abin ya faru sun ba Allah ya ce wurina yake magana kan wani ya same shi yana son mata aure yana nisa da garin nan can kudu yake to da ya zo sai na shi shanu biyu ya zo magana aure mahaifina ya amince da sauransu bayan ya gama magana aure sai yake cewa mahaifina bai son a ɗau lokaci mai tsawo a magana auren sai mahaifina yake cewa shi da yanzu ba wai bai san aure da ni ba ne amma bai shirya aure da ni ba buɗe bakin shi sai cewa mahaifina in dai maganin kayan ɗaki ne ba matsala je mun kayan ɗakin sai mahaifina ganin hakan sai ce mai to shi kenan ba damuwa yake cin min zai min laifi amma ba yanzu ba sai in na shiga gidan shi shi yake cin min to ba damuwa ai ya ma yi ɗawainiya Allah ba shi ladan abin da yi sai cin an to bayan an kwana biyu na zaune lafiya da ni da abokiyar zamana da shi to ko wata ban yi ba sai matsaloli suka fara jirkiwa bangaren abinci bai taɓa bani girki ba yadda na tafi da kayan kicin ɗina haka nake amfani da su ba aikace aikacin da ba a rasa ba ta bangaren girki bai bani sai dai ya ba shi ya zo yake cewa shi wallahi bai jin daɗin zama da ni to haka da muke rayuwa wata rana ya buɗe rake yake ce min za mu dawo nan kaduna sun yake ce min guraren ina sai yake ce min nan sama da mu ba da nisa ba har nake murna nake cewa alhamdulillah in ina jin yunwa ma na aika gidan mu a bani abin da zan ci sai ya tsaya yana kallo na sai ya ce wato in kika je cewa za ki bana ba ki abinci da sauran na ce to in dai hakkin Allah ya kamata ka sauke kai ma ka san ba ka kyautawa sai ya tsaya sai ya fara faɗa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba kuskure kaɗan zan yi ko kuma ɗan wani matsaloli sun ɓullo ko ta ɓangaren aiki ko wani abu yanzu zai fara faɗa yana zagi don ya buɗe baki ya zagi uban mutum karamin abu ne na a shi yadda ya zauna yake bani labarin matan shi biyar ya saka hadanin ta shida sai ta gida in ya fara magana akan yadda ya yi sakin da sauransu game da yadda ya mun kayan ɗakin ne su ma can hashiyar musu kayan ɗakin to game da wannan ne ya ta gore a kai yana wulaƙanta mace ranar da daddare na hau gado zan kwanta sai janyo min kafa sai can sauko ai gadon ba ubana bane ya yi shi tunda ubana bai da arzikin da zai kwatankwacin wannan kayan ɗakin sai na sauko sai da na kimanin gurin kwana arba'in a kwance a kan tiles ne nake kwanciya a kan tiles na ga to ko a gidan mahaifina akwai gado da katifa kuma akwai estara katifa da duk inda na ga dama zan je kwanta ko da mahaifina bai da shi amma nan akan kayan yamin kayan ɗakin. yana zagina da sauran yana zagin mahaifiya mahaifiya ta ma da take ƙarƙashin ƙasa ita ma ta samu nata rabon to sai nake ganin abubuwan duk ya ta'azzara kuma ni ba ni da mataimaki sai Allah mahaifina ya riga ya girma ballantana in kira shi faɗa min matsatsayoyin da yake ci da yake rana nuna hannun shi sai ga an sa sunan shi fari ya fito sai cin ara mai wayan zai yi kira in ya kira zai abin ne na ce to ayoyin tana hannunka bai kamata a ce ka ce in arama ba tunda tana hannunka sai ya sa nan ba a shi nan shi zai sa bayan ya sa nan ban shi ba sun sha fito ɓare-ɓare sai yake faɗa yake cewa wato in an yi laifi sai in dinga ranawa ta wata hanyar daban kenan yanzu ma na ɗau sunan shi na sa ɓare ɓare a kan lamban shi ba ni da tarbiyya ban da ɗa'a da sauransu sun yake cin mai ya hakuri ba ni na sa sunan ba ya ce ta yaya waya tana tare kuma in ce ba ni na sa sunan ba Ya ce mai wallahi ba ni na sa sunan ba ya ce ƙarya ne ya maimaita har kusan sau uku na ɗin da ya maimaita sai na ce ka yi haƙuri na ansa laifin da ba nawa ba duk dai kawai kan maganin ta ja da tsawo an maƙota su ji to sai yake ce min ban san wannan matsalan zai iya janyo min mutuwa aure ba da ma wulaƙanci sai ke ce mai in aure na ma mutu lokacin shi ne sai ya ce to ki je na sake ki sai ce ka sake ni sai ya ce min hmm. ya ce kan sake ni mutum ne sun ce to Allah ya sa kan shi ya fi zama alkhairi to bayan an yi wannan an gama shi kuma sai ya dawo sai ga gabaki ɗaya na har a kayana har ma an fara fitan min da babban buhun tukwane da kayan karafa ni na su tukwane da su bokitai na karafe wanda za a fara fitan min da su sai yake cewa wa'innan kayan fa ina za a kai su da sauransu sai yake ce mai gidan zan tafi to din nan miki saki ɗaya shine za ki tafi ku sai nake ce mai musulunci ya ba mu damar mu zauna mu idda a ɗakin magajen mu amma tun da baka bani isasshen abin da zan ci in a gidan mahaifina ne zan ci alhamdulillah alhamdulillah ko da bai da shi amma gaskiya tafiya gida zan yi sai ya fara zagin ubana yana cewa ba zan tafi gida ba me zan je ne gida na ce to babu aure tsakanin ni da kai ka sake ni me zan zauna amma kuma ko a lokacin bai da baki ya ce a mai da auren ko wani abu ba ga baki ɗaya. sai yake yi da yake yan unguwan duk suna jin tsoron shi saboda abu kaɗan zai kai mutum kotu ko kuma gurin jami'an tsaro sai suke yi musu tsawa yi musu barazana da hakan kana da suka fara fita min da shi sai suka dare shi sai ya kwashe kayayyaki na ki ɗaya sai ya kai ɗakin matar shi sai ya kulle ɗakin bayan kulle ɗakin ya sa makulli sai ya riƙe makulli yadda ba dama in tayo da kayana ko na sawa na ki ɗaya sai kawai gani haka sai muke cewa makociyarmu insha Allah yau ko komin dare zan tafi gidanmu ko da a kafa ne ta ce kina da hankali ko wannan tafiyan mu tsawo sai na ce mata insha Allah rabiya ba zan kwana a garin nan ba gidanmu kawai zan tafi sai na fashe da kuka take cewa amarya ki yi ko kowane baya don na shi jaraba da na shi da sun ke cewa alhamdulillah Allah ba mu ikon cinye mu. ba nan labarin ya tsaya ba kashi na farko ne ku biyo mu a kashi na biyu domin ku ji yadda ta kaya tsakaninta da ita da wannan bawan Allah da ya aure ta to mu dawo kan kasuwanci jama'a masu biyo mu kullum muna da roƙon ku ku taimaka ku ba mu talla ko ku ba mu ɗaukar bidiyo ko ku ba mu ɗaukar taro ko suna ko ɗaurin aure ko talla cikin yadda Allah muna yi har da MC muna yi idan kuka gwada mu insha Allah za ku ji daɗi muna godiya ta yadda kuke bibiyan mu mu haɗu a kashi na biyu na wannan labari wal iyazu billahi yau abin da ya faru abin ne mara daɗi abin da ya faru wani matashi ne saboda inda shaye-shaye kamar ya ce ya sha giya da wasu kayan maye kawai ya zo gidan kakannin shi ko kakan shi ne yana shekara ɗari da biyar kawai ya same shi saka gida wani kawai ya gashi da fitsari saka gida sai ya ƙwace sandar da yake dogarawa kawai malam makar ya kama da shi ne yana ta irka mashi sandar na? har sai da ya ya ah, ran shi amma alhamdulilahi ah, ya shiga hannun jami'an tsaro mun hana maku rahoto akan wani abu a koda yaushe hukumomi suna yawan kiraye-kiraye musamman ga matasa su guji shaye-shaye domin gudun haifar da illar da yake haifarwa shi shaye shaye musamman na yin abubuwan da ake yi na da sani ko a nan kaduna ta faru da wani matashi mai suna abubakar idris a inda rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta cika hannu da shi a inda ake zargin sa da kisan wani dattijo mai suna malam dogo mai dogo mai shekaru 105 a inda matashin ya bayyana cewa ya same shi ne a tsakar gida yana fitsari a inda ya kwace sanda yana ta dukan shi da ita har sai da ya rasa ran shi wanda ake zargin mai suna abubakar idris ya muna bayanin yadda abin ya faru na je gidan kawuna ne gaishe da kawuna to su kawuna ɗin ba su nan a gida to sai na tarar da shi tsohon ya fito da wurin shi yana so ya fitsari to sai na yi mishi magana dalilin da ya sa kenan sai na kashe shi na ɗauki sandan da yake amfani da shi sai na buga mushi. A ya kai ga rayuwarsa ya fita eh na san shi a gidan kawuna zai kai kamar shekara ɗari da biyar na sha wi na sha giya ina jin dai kawai regret ne a zuciya ɗina na dama ne da yake faruwa da ni yanzu akan abin da ya faru idan kai alkali ne yanzu aka kawo maka wanda ya aikata irin wanda laifin wani irin hukunci zaka mai shi ma a yi mai hukuncin kisa asp mansur hassan shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna shi ma ya muna karin bayani akan yadda wannan matashi mai suna abubakar idris ya yi wannan aika-aika kuma yana nan a babban sashe na manya-manyan laifuka na wata wannan runduna ta ta 'yan sanda ta jihar kaduna tsohon da kai shekara ɗari da wani abu ko ma me yayi mai naka haka yaron na ya sa sanda ya dinga buga mu tsohon na hasiri kuma da yadda Allah bayan kammala bincike a za mu gurfanar da shi a gaban kotu iyaye su rinka jan hankalin 'ya'yansu iyaye su rinka kula da 'ya'yansu wannan shaye-shaye ba inda yake aikata jewa mutum illa masifa saboda yanzu dai wannan ba karamin masifa ba ce mutumin da ya shekara ɗaya ɗaya ɗari da biyar ka sa sanda idan ka ga ya cire gaban shi yana fitsari to ya ma ci sa'a da ba fitsarin yake a kwanta ba ka dinga buga musu sanda har ya wannan a na Allah ya tsare ɗan shawara ta guda biyu ce ta farko ga su masu shaye-shaye su ji tsoron Allah su bari shi shaye-shaye wasu suna ganin kamar abu ne mai daɗi ko abu ne mai kyau yayin da mutum ya fita hayyacin shi ya je aikata wani mummunan laifi lokacin da hayyacin shi ya dawo zai rigireta. a ce mutum shine sanadiyar irin wa'annan abubuwa ba karamin hadari ba ne shawara ta ta biyu shine ga su a mutane da suke da irin dattijai da sauransu a irin wannan a rinka kula da su a ga suwaye ke zama kusa da su suwa ne ne domin irin wannan ba ta gari ka shi dan iska ya shiga gidanka har ya je ma yana da gos da ya tashi ya bar ungoshe je wani ya ce har gidan mutum ya ce mutumin nan ya yi fitsari wai a wai wai wai wai wai wai wai a banga wai a tsakar gida gidanka ne naka ne kai da ka je? me naka a ciki so dole sai mun sa ido ga yayanmu da suka tsufa da sauransu domin a kulawa yakan hana duk wa'innan wa'innan abubuwan su zo suna faruwa ta hanyoyin da ba mu san su ba. Ko da yaushe da matasa ya kamata ku yi nazarin ta natsu a guji shaye-shaye domin fadawa aikin da na sani. Anas Garba. Al'umma bayan kun kalli wannan rahoton, kuma dawo kan kasuwanci kullum muna roƙon al'umma muna roƙon ku ku bamu ku bamu aikin talla muna yi idan kuka bamu aikin talla dan abin da za ku bamu shine muke ƙara yin ƙarfi muka bidiyo muna da MC eh, muna da wanda zai muku video coverage tun daga taruka ko biki ko suna idan kuka bamu insha Allahu za ku ga abin da ma ba ku yi tsammani ba